Rundunar 'yan sandan jihar Niger a tarayyar Najeriya na can na gudanar da bincike akan wata matashiyar matar aure 'yar shekaru goma sha bakwai mai suna Bara'atu Muhammad da ta sanya wuka ta yanki mazakutar ɗanɗan kishiyarta mai suna Buhari Muhammad wanda aka haifa kwanaki 23 da suka gabata. Wannan al'amari dai da ya faru a ƙauyen Dafe da ke yankin ƙaramar hukumar Shiroro ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna yankin. A lokacin da aka kawo wannan mata bara'atu da ta yi wannan ɗanyen aiki a hedikwatar 'yan sandan jihar Niger, na zanta da ita ga kuma kaɗan daga cikin irin bayanan da ta yi. Kin sa abin da ya kawo kino? Na yi laifi. Laifin me kenan kika? Na yanka mutum. Wani mutum kenan kika yanka? Yaro. Me kika yanke mashi? gura da me kika yi mashi wannan aiki wuka yana kika samu wukan a daki a nan cikin gida kika yanke ko can wani wuri kika je a bayan gida amma da kika yanke ina kika aje yaron a gurin to yanzu ya kike ji ga cikin wannan aiki ya kike ji a rayuwarki ba na jin daɗi amma ina son ga mijina A yanzu dai wannan yaro yana kwanci a asibitin ƙwararru na IBB da ke Mina. Dr. Ibrahim Abdullahi shine ke kula da yaron. A babban rauni ne gaskiya saboda an yanke mashi azzakarinsa kuma lokacin da azzakarin ya zo ya riga mutu. Babun da za a gaggawa a ce an sami shi bane sai dai wasu hikomi na asibiti da na kimiyya ana na ana duba irin su kwarai zai yi to a gyara abin har ya koma ta zama kamar kowane namiji ya amfani a zakarin karanta ya riga ya mutu ko da aka kama na ya mutu mutus ya mutu ya yi sanyi ya yi baki wulu babu alaman jini cikin shi babu abin da za a yi ma irin wannan a ce an liƙa shi kuma a duk duniya mahaifin wannan yaro buhari mai suna muhammad dauda wanda ke cikin wani hali na kiɗima ya ci watanni hudu kenan da ya auri bara'atu kuma a iya saninsa ba ta da wani taɓin hankali sannan bai taɓa samun saɓani da ita ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Ba komi ba abun da abun da ya haɗa masu ko kaɗan. Wallahi. Ba su taɓa haɗa ba. Ba su taɓa haɗa ba ko rana ɗaya ma. Ko irin na ɗan kishin nan haka dai. Ko kaɗan ba su taɓa ba. amma baka taba samun labarin ta yi dan ciwon hauka ba oh ban taba samu ba a yanzu dai ma'aikatar kula da harkokin haƙƙin yara ta jihar Niger ta ce ta ɗauki nauyin bin bahasin wannan al'amari tare ma da ba da gagarumar gudunmuwa wajen ɗaukar nauyin magani na wannan yaro barista maryam kolo ita ce daraktan hukumar wallahi hankalinmu ya tashi matuka ba kaɗan kun ga yadda yaron yake mun gani ya kuka ga yanayin a akai ai yanayin yaron nan kuma sai taimakon Allah yanzu me za ku yi kuke kenan a gwamnati za ta ɗauki nauyin gaba ɗaya kula da yaro ɗin gaba ɗayan shi kakakin 'yan sandan jihar niger dsp bala el kana ya ce za su gurfanar da wannan mata a gaban kotu da zaran sun kammala bincike ba wani maganin da aka yi mata don mu bincika mun gan lahiyan talau kishi ne kawai kai ta ga wannan to wannan dai za mu kai ta kotu bayan mun gama bincike Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.